This is the voice of America. The following program is in Hausa. Yanzu haka ma sashen Hausa na murya Amurka ne ke muku magana akan mita goma sha shida da mita ashirin da biyar da mita sittin daga daga nan birnin Washington DC. a jamhuriyar Nijar za a ji gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. A kan intanet a saka voahouse.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu hauran mu assalamu alaikum mu da wannan lokaci. suna na Bello Galadanci ina tare da Ibrahim Kalmasi Garba yanzu muke da muku da shirin mana hantsi. A shirin mu na wannan lokaci da kwata PDP ce aka zo aka dasa ta a majalisa wannan ba zai hana mai aikin ba ba zai hana mai abin da ya dace da al'umma mu ba haka nan kuma tunda muna fuskantar watan Ramadan akwai shirye-shirye na musamman don sake duba yiwuwan kuma akwai rayin da kuke aiko mana ta wayar tarho shi ma za mu kawo muku amma ban fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Kungiyar Alka'ida ta faɗi yau talata cewa Nasir Alwahaishi shugaban reshenta na Yemen ya mutu a wani harin da jirgin Amurka mara matuki ya kai a makon jiya. Tun ranar Juma'a aka kai harin a birnin Mukalla mai tashar jirgin ruwa a kudu maso gabashin ƙasar. Jami'an Amurka sun faɗi jiya Litini cewa suna nazarin yiwuwar mutuwar Alwahaishi. amma ba su bayyana ko hukumar leƙen asirin amurka ta cia ce ta tsara shirin wato harin bako a'a alwahaishi ya kasance mataimakin shugaban kungiyar alka'ida aiman alzawahiri kuma tsohon hadimin babban shugaban kungiyar alka'ida usama bin laden ya kasance kuma shugaban kungiyar alka'ida a kasashen larabawa wadda amurka ke daukawa a matsayin reshen alka'ida mafi hadari a shekara ta 2009 a ƙarƙashin alwahaishi ƙungiyar ta kai munanan hare-hare ciki har da yunkurin tarwatsa wani jirgin saman fasinjan amurka a ranar kirsimatin shekara ta 2009 jiya litinin wasu jami'an amurka da libya sun tabbatar cewa wasu jiragen yakin amurka guda biyu su yi lugudan bamabamai masu nauyin kilogram 225 a ƙasar libya inda suka auni wani tsohon jagoran ƙungiyar alka'ida shi arewacin afirka hare-haren jiragen sama dai su ne na farko da amurka ta kai a ƙasar tun bayan barin da aka yi wa shiga ma'amar gaddafi a shekara 2011 gwamnatin libya da duniya ta amince da ita wadda ke birnin tobruk ta ce bil muktar na ɗaya daga cikin waɗanda suka mutu a harin na bom da aka kai shi a gabashin libya shi wannan muktar bil muktar ya kasance wani kusa a kungiyar alka'ida shiyar maghrib kafin ya kafa tasa kungiyar mai suna shahidan batalar zubar da jini a 2012 daga baya kungiyar ta haɗe da wata daga arewacin mali suka zama almurabitun shugabannin afirka waɗanda suka yi taro a afirka ta kudu sun yanke shawarar tura ƙwararru a harkar soji zuwa ƙasar burundi bayan mummunar zanga-zangar a tsawon makonni wadda ta samo asali daga niyyar shugaban ƙasar ta tsayawa takarar neman wa'adi na uku jami'ai a wurin taron kungiyar ta tarayyar afirka au sun ce kwararrun za su lura ne da abubuwan da ke wakana a burundin kuma za su iya baiwa 'yan sanda ma shawara an fara zanga-zanga ta burundi ce bayan da shugaba fiyar nkurunziza ya ce zai tsaya takarar zama shugaban ƙasa ta wa'adi na uku masu sukar wannan yunkurin sun ce hakan zai saba ma tanajin wato wa'adi na biyu da kundin tsarin mulkin ƙasar ya yi to amma masu goyon bayansa sun ce ya cancanci sake tsayawa takarar saboda 'yan majalisar dokoki ne suka naɗa shi a wa'adi na farko ba jama'ar ƙasar ne suka zaɓe shi ba mataimakin sakataren harkokin wajen amurka mai kula da harkokin afirka linda thomas greenfield ta gaya ma muryar amurka bayan fagen taron na au cewa wato neman wa'adi na uku da shugaban kasar burundi ke yi ne janyo tashe tashi hankula a kasar labaran duniya suna zuwa ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tsohon gwamnan jihar florida jeb bush wanda ɗa ne kuma ɗan uwan tsofaffin shugabannin amurka ya shiga takarar zama shugaban kasa ta shekara ta 2016 a hukumance jiya litinin kuma ya zama dan jam'iyyar republican na goma sha ɗaya da ya tsaya wannan takara ana sa ran ƙarin 'yan takara su fito a makon da suke zuwa bush ya gaya magoya bayansa da ke tashewa a wurin kaddamar da takarar tasa a birnin miami cewa amurka na bisa mummunan tafarki kuma ya zargi 'yan jam'iyyar democrat da mai da amurka kasa kama karya da kuma gurgunta tattalin arzikin ƙasa muna buƙatar shugaban da zai canza salon komai a washington kuma ni zan zama irin wannan shugaba a cewar jeb bush shi wannan bush ɗan shekaru 62 da haihuwa ya tara miliyan daloli na kamfe kuma da fara ma an ɗauka shi ne akan gaba na cikin waɗannan 'yan takara a jam'iyyar republican to amma kuri'ar eh, jin ra'ayin jama'a da ta baya bayanan ta nuna cewa akwai wasu 'yan takara guda biyu da suke gabansa fadar shugaban amurka ta white house ta ce har yanzu shirin amurka na girke dakarunta a gabashin turai da yankin baltic na matakin farko ta kara da cewa shirin wani bangare ne na wata yarjejeniyar neto wadda aka cimma tun shekaru gwammai da suka gabata ta kare kawayen amurka a turan mai magana da yawon fadar ta white house josh anis ya yi magana jiya litini wadda ita ce maganar da gwamnatin obama ta yi a karo na farko game da shirin girki sojojin tun bayan da aka tsegunta shirin a karo na farko a ranar asabar a jaridar new york times jiya litini dai rasha ta yi gargaɗi na nuna rashin amincewa da irin wannan girke sojojin da amurka ke tunanin yi da wata takardar bayani ma da ma'aikatar harkokin wajen rasha ta fitar ta ce mataki irin wannan zai haifar da fito na fito na soji wanda sakamakon hakan zai matukar muni a ƙarshe masu sa ido kan al'amura a siriya sun ce mayakan kurdawa sun kwace kusan dukkanin manyan garuruwan kan iyakar siriya daga hannun kungiyar nan mai da'awar kafa daular islama ko is wanda hakan ya katse muhimmiyar kafar da is ɗin take da shi na samun makamai kungiyar kare haƙƙin ɗan adam a siriya mai shaidu kwata a birtaniya ta faɗa jiya litinin cewa kurdawan sun kwace akasarin birnin al-abiyad inda ake ta kai in kawo har-haren jiragen yaƙi na gamayar da amurka ke jagoranta sun taimaka wajen koran mayakan is a baya da kuma taimaka wajen dannawa da kurdawan suka yi yakin da ake ta yi a wannan ya faru asali ne tun lokacin da aka fara zanga-zangar adawa da shugaban syria omar wato shugaban syria ya sunan shi wannan shugaba bashar al kenan eh. Yakin da ake yi da a yankin ya sa dabban fararen hula na sirri sun ketare iyaka domin neman mafaka a Turkiya. A ƙarshe kuma wani rahoton da aka fitar jiya Litinin ya nuna cewa kasashen da ake kyautata zaton yawan mutanen su zai ƙaru sosai. Su ne kuma kasashen da suka fi rashin matakan fuskantar matsalolin yawan al'umma. rahoton na cibiyar nazarin yawan al'umma ya jera kasashe 20 bisa ga tsananin matsalar karuwar jama'a da suke fuskanta idan aka yi la'akari da yunwa da fatara da kuma karancin ruwa da lalacewar muhalli da kuma dambarwar siyasa kasar sudan ta kudu ita ce ta zo ta farko a jerin irin waɗannan kasashe guda 20 sannan somalia ce ta zo na biyu sannan kuma kasashe sun hada da niger da burundi da eritrea da suna da waɗannan matsaloli sashen hausa na murya amurka tuma da majalisar dattawan najeriya na bangaren sanata ahmad lawan wanda ya nemi shugabancin majalisa da wasu 'ya'yan jam'iyyar apc na ci gaba da bayyana shakku kan samun goyon bayan shugabancin majalisar dokokin najeriya ga kudurori da bukatun shugaba muhammadu buhari wanda zai ringa gabatarwa ga wakilin murya amurka a kano mahmud ibrahim kwari ce ya nemi ya zama shugaba in ya zama da bai da gaskiya bai da amana bai bin ka'idoji an shirya abu da shi ba zai bi tsarin da aka shirya ba to gaskiya bai dace da shugabanci ba al'ummar najeriya ga baki daya sun zaɓi jam'iyyar apc wanda ta samu shugaban ƙasa kuma ta samu rinjaye a majalisu majalisun da da na wakilai to kamata a ce duk wani wanda zai fito ya zama shugaba ya zama ainihin wato dan jam'iyyar apc kuma tafi da tsarin apc in wani ya tashi wani abu saɓanin wannan to gaskiya sabanin abin da ya dace. Sanata Barau Jibrin kenan da ke wakiltar mazaɓar Kano ta Arewa a zauren Majalisar Dattawan Najeriya kuma na hannun damar Sanata Ahmad Lawal mutumin da ya nemi shugabancin majalisar. Shi kuwa kwamarar muhi magaji wanda ya so APC ta tsayar da shi takarar majalisar wakilai daga mazaɓar rimin gadar ta tofa a jihar Kano. cewa yi abin da ya faru a makon jiya a zauren majalisar dokokin najeriya ya saɓa wa demokuraɗiyya. inda zaben da aka yi na demokuraɗiyya ce tunda magana ce ake ta shugabannin majalisar dattawa yan majalisar dattawa na pdp mutum 49 suna gurin mu kuma namu kusan mutum takwas ne ko fiye da haka kaɗan suke gurin saboda haka idan ka ɗauko ka gani sai ga to waɗanda suka fi rinjaye yan pdp ne in kuma zaben ba na munafunci ba ne dama ba shirya shi aka yi ba to kamata a ce su yan pdp tunda sun ga sun fi yawa kuma abin da suka yi daidai ne to tsaye da ɗan pdp ya ci zaben tunda ra'ayi damar su ce wannan dai ta sanya sanata barau jibrin bayyana shakku kan yiwuwar wucewar kudurori da ma bukatun shugaba muhammadu buhari cikin sauki a zauren majalisun biyu ko da pdp ce aka zo aka dasa ta a majalisa wannan ba zai hana mai aikin ba ba zai hana mai abin da ya dace da al'umma mu ba amma kan dole ne a samu akan yadda ake sa gudanar aiki ta yadda za a kwato wato um, dukiyar mutane da aka sata a binciko irin matakalar da aka riga aka shiga lokacin wato gwamnatin jam'iyyar pdp da dai sauransu tunda yanzu pdp ce ta riga ta kafa shugabanci a waɗannan majalisu guda guda biyu. sai dai kwamar muhimmi magaji na mai ra'ayin cewa an fataka kundin tsarin apc kuma akwai matukar haɗari ga masu yin hakan. Raki yana ansa sunan APC kuma ya yarda shi dan APC ne daga abin da ya yi idan ka ɗauko kundin tsarin mulkin jam'iyya gaba ɗaya korar kansu suka yi da maganganun da suke yi da abin da suke nuna sun ba su da jam'iyya sannan idan ka ɗauko kundin tsarin mulkin ƙasa sashe na 65 karamin sashe na ɗaya na jin na ɗaya ko na biyu ne zaka ga inda aka ce dole sai mutum ya zama yana cikin jam'iyya sannan zai zama zai zama zai zama memba na na majalisa dattawa ko ko ta wakilai kuma sannan yanzu idan da jam'iyya ta shi ta kori fassara ki ni a fahimta ta shine za a iya zuwa a nemi fassarar kotu akan wannan kundin tsarin mulkin kasa in ma suka ce ba za su shiga wata jam'iyya ba jam'iyya ta iya ture su to na tabbatar da cewa zaman su a majalisa ba zai tabbata ba kuma za su iya zama ba kwamran muhi magaji kenan wani dan jam'iyyar APC a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya. Madalla a gaida Mahmud har yanzu muna kan wannan batu. Idan ana biye a shirin mu na Asuba, kun ji hira da wakilin murya Amurka Madina Dauda take ta yi da Sanata Ali Indume na jihar Borno game da wannan sabon shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki. Ga karshe hirar, inda Madina ta tambaye Indume ta ko akwai yiwuwar Saraki ya koma jam'iyyar PDP mai adawa sai ce. Eh to wannan ma ban sani ba zai iya yiwa tunda mutum da ya damu ya tsaya wannan din wannan ma zai iya yi ba amma ni wayannan na je mun yi takara mun samu shugaban majalisar dattawa ni na nemi mataimaki na faɗi na haƙura yin allah ne kuma shi ya sa muke cewa yan uwanmu wanda su ma a wancan bangaren da ba su samu ba ma ba su shiga ma cikin zaben ba tunda abu ya riga ya wuce mu tashi mu kakkaɓe abin da muke ji da shi mu dawo mu sa hankalinmu a kan abin da zai taimaki na 'yan najeriya talakawa suna nan suna jira sun gaji da sun sha wuya a hannun gwamnatin pdp shekara goma sha shida to yanzu kuma ba zai yiwu a ce jam'iyyar da suke muke cewa canji canji kuma 'yan talakawa suna suna fata su fara ganin canji din tun yanzu a zo a ce a majalisa suna ta cece ku ce a kan matsayi ba matsayin nan allah ya riga ba wanda zai baiwa mu kawai mu ci gaba da aiki kuma alhamdulillah haka din da ya faru tun da wuri ya fi don idan an fara da wannan takardama da gardama haka din to tafiyan mu ina fatan cewa zai yi kyau na gaba din kasan kai kanka ka nuna tantama akan yadda apc da pdp za su yi aiki tare saboda ai kowanne na da ra'ayi Eh, eh, manufofin jam'iyyarsa eh. da kuma ra'ayinsa to zai wuya a ce manufofin apc da pdp su zo daya da hmm. shi shi wancan mataimakin shugaban majalisar da ta dan pdp ne hmm. ah, na maka wannan tambayan ganin cewa kana like minds kuma kuna kokarin jawo hankalin waɗanda ke unity forum da ma sauran npdp ɗinnan da ke majalisar da ta su dawo shekan apc shi sa ne maka wannan tambaya eh wannan mu idan za su dawo apc jami'a ne wanda kofanta a buɗe ainihin ma dama ina pdp tukuna na dawo apc na zo na tsaya zaben takarar sanata to kuma idan har ko da ma dukkan yan pdp yau su ce za su dawo su bar yin adawa su dawo apc kofan apc a buɗe take saboda haka wannan bangaren da kike magana ba abu ne wanda za a ce ba zai yiwu ba amma duk cikin siyasa idan ka yi mai rinjaye ya kamata ka shirya kuma wata rana cewa za ka zamanto ba kai ne mai rinjaye ba kamar yadda ya kasance yanzu haka kuma idan mutum ya shiga zaɓe dole ne ka shiga da sanin cewa a cikin abu biyu ɗaya zai faru ko ka ci ko ka faɗi ina gasken labari to da muka samu cewan tsohon shugaban majalisar dattawa david mark hmm. an ratsar da shi a matsayin shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa a'a wannan ba haka ba ne wato abin da ya faru a zaman shugabanmu na majalisar dattawa wanda ta wuce na bakwai ɗin da an zo kuma yana cikin 'yan majalisar dattawa na takwas kuma ba shi ne eh, shugaban majalisar dattawa ba aka ce ya kamata a bashi mutunci da martaban a rantsar da shi shi kaɗai tunda ya yi shugabancin wannan majalisa akwai korafe-korafe da muka samu cewan a majalisar dattawan nan ba a rantsar da ku ba kafin a yi zaben shugabanni haka na yiwuwa a'a dama ai ba a yin haka zaɓe mutum biyu ne ake zaɓa a zaman shugabanni presiding officers ake cewa da shugaban majalisar dattawa za a fara sa'anan a yi mataimakinsa kuma haka aka yi bayan an gama wannan shine za a rantsar da sauran gaba daya. So mu je bara mai ramu so mu je bara a kufai. Alan waka mai ramu ba ta yin bara a kufai. Me yasa haka mai ramu ba ke yin bara a kufai. Yin bara a makwantai ne bara. a makwantai ai ba za a ji ba yin bara a kufai ma ai ba za a ji ba yin bara a mahallan da ba za a ji ba kaga kayi bulayi bara a kufai gara nai bara da bulayi bara a kufai gara nai bara da bulayi Madala hirar wakilin mara Amurka Madina Dauda kenan da Sanata Ali Indume na jihar Borno. yayin da al'ummar musulmi ke harama fara azumin watan ramadana ƙungiyoyi sun fara taimakawa jama'ar da rigingimin boko haram suka raba da gidajensu ga wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz don amsa wannan kiran nema kungiyar izala a najeriya ta kaddamar da wata gidauniyar tallafawa 'yan gudun hijiran alfarman wannan wata na azumi shek abdullahi balalau da ke zama shugaban kungiyar a najeriya ya bayyana muhimmancin irin wannan gidauniya babu shakka mun tura wa wannan masifa ta insurgency ya same su a borno adamawa da kuma taraba gudumawa hakanan kuma tunda muna fuskantar watan ramadan akwai shirye-shirye na musamman don sake duba yiwuwan wa'anda za mu iya tallafawa amma mun ba da umarni kowace jiha su yi ƙoƙari su ga cewa 'yan gudun hijiran da suke wannan jiha a ƙarƙashin wannan ƙungiya ta mu ta jama'atu za su biyo kamata suna an nemi gudumawa da za a iya kaiwa zuwa ga 'yan gudun hijira da suke wannan jihan kamar yadda ake tallafawa ainihin wato marayu fatanmu shine insha Allahu a 'yan gudun hijira da sauran fursunoni ma a gidajen yari da marayu za su gane cewa an shiga watan azumin ramadan kuma muna addu'a Allah subhanahu ta'ala ya kawo sauki kamar kungiyar izalar ita ma kungiyar majmau ahbabu rasulullahi ta yi wa azumin bana tanadi kamar yadda wani jami'in kungiyar a jihar taraba alhaji habibu hassan almaki ke cewa mu yawaita alkhairi sau dukkan organization da ake da shi kungiyoyin da ake da su kowa ya kokari ga lallai an taimaka mutane marasa galihu. Kuma za ku a Taraba? To Taraba dai mun saba gabatar da aini karatuttuka da abin da za taimaka wa aini bayin Allah na harkan sayan hasi, gero, kuma ayyukanmu kenan mu kira bayan Allah da a rika ba bayan Allah sadaka wannan shine aikin mu tashin farashin kayayyakin masarufi idan azumi ya zo na ma cikin matsalolin da akan koka to kowane tanadi yan kasuwar suka yi a bana yanzu na wajen da ake sai da kayayyakin gwari a tunda fa ya suna ko me ake sai da suna sunana Suleiman Bize eh, muna sayar da kankana da kuma lemu da abarba da ayaba eh tanadin da muka a azumin bana shine akwai misali kamar azumin da ya wuce abubuwan sun yi tsada amma bana allah da abubuwan da su yi sauki kamar lemu da ayaba da kankana da abarba in allah da abun zai sauki ba kamar na bariya wanda ya wuce ba kamar dai 'yan lemu su ma 'yan gwarin kaya kimiyya sun yi alwashin sauke farashi a bana. na farko dai sunana abdullahi tijjani sai chairman na gwari trader association travel state ba wani tsari da muka yi na wai kayan gwari mu ga yayi tsada za mu yi hubasa dai domin mu ga mun shiga mun fita duk inda wannan kaya yake mu ga mun gwagulu saboda an sa harkan azumi harka ce wadda aka fi amfani da shi wannan tasirin kowa kowane adam da yake azumi ya fi so ya ga dai ya ci miya jarmiya. kawai yanzu ma dai tuni aka fara wanki masallatai don tarbar watan azumin da ake sa ran fara farawa a ƙasa da awowi 74 ibrahim abdulaziz sashen hausa na muryar amurka daga yola a najeriya Madala a gaida Ibrahim Abdulaziz ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Agogon yanzu karfe uku na dare da mintuna 20. Kafin mu ci gaba ga dan wannan. Yau shekara guda kenan ɗalibanci Chibok da sace su. na ta kewar su ni lahorar fice to su yau shekara guda kenan ɗaliban chibok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahorar fice to su sha hudu ga afrilu dubu biyu da sha hudu ɗaliban aka sace su ilahu rabi su a garin chibok mahaifar su a nan aka kwashe su cikin makarantar su Ila rabi su daga nan sai iyayensu in hankalin su ya su. da duniya su. Ila rabi ce su gwamnati na tarayya a da dakarun tsaron su ce da iyayensu Ila rabi su 'yan kwanaki kalilan ne ɗaliban za a ceto su a ko'ina aka kai su ilahura fi ceto su kwanci tashi sai gashi shekara guda da sace su babu ɗuri ɗuriya kansu ilahura fi ceto su abin gana da ban tausayi abin gana da ban haushi dare rana tunanin su kullum cikin zuwar kwallon shekara guda kenan ɗaliban chibok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahorar bice to su da yan basara ke ne ko ɗaya na mulki ne da ba su ko kwana dai ne ni lahorar bice to su a lokaci na sardauna ɗan talaka da mai mulki mu'amalar su duk ɗai ne ni lahorar bice to su suna kamanta adalci a harka ta mulki ne dare su babu son kai ne ilahuwar fice to su tafawa dan balewa ne aski wai da awalau kasar mu sun yi kishi ne bayan su ko na kwalla yau shekara guda kenan ɗaliban cibok da sace su kullum muna ta kewar su ilahuwar fice to su rain sha tara zuwa ashirin na ɗaya ga ya yayan matan dokira ilahura fice su ka shige cikin daji domin su nemi 'ya'yansu kowa cikin suna kuka ilahura fice su suna zubar hawaye ne suna cikin takaici ne domin 'ya'yansu an dauka ilahura fice su sun kai kuka ga gwamnati na jiha da tarayya mata ɗau doka ila fice to su gwamnati tana jin su ta yi shiru ta kyale su a maimakon ta ɗau doka ila fice to su abin gana da mamaki a ce kasar da ke shelar giwa take a afirka ɗaliban chibok da sace su a sace talakawanta giwa a duka afirka amma ta bar su don hau madalla a gaida idris bilal da wannan waka to yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ran da kuke aiko mana ta waitar ho wani amerika ina son bayyana ra'ayi na dangane da wannan barazana da wata kudai a afirka ta kudu akan shugaba umar albashir wannan ya nuna rashin adalci karara akan abin da yake shugabanci ma na 'yan kasarsa saboda ina kira da duk wani shugaba wanda shi ba shi da ni adalci akan addinin da shugabanci to wannan ya nuna tun anan duniya Allah za shi bari a walakantar da shi balantana ma in ya je lahira ka ina kira da duk wani shugaba ya kasance mai adalci bisa addinin da shi shugabanci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ma'ana dukkanin kuma kiyaya kuke kuma dukkanin ku abin tambaya ne bisa ga abin nan da an gaba ku kiyo. Assalamu alaikum ma'aikatan muryan Hausa na Amurka. kai magana Aliyu Ibn Amir, shugaban kungiyar muryan talaka na cin gaban kudancin lafiyar Najeriya Arewa maso gabas. Dala muna kira ga sanatawan Najeriya musamman da gabanin jam'iyyar APC da su goyi bayan abin da aka yi na zaben Bukola Saraki. Ma da Allah muna kira ga jama'a wannan ba wani sanata ba ne. A'a zaɓi ne aka yi domin cin gaban Najeriya. Allah ya kai zaman lafiya. Amin. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a madadina ni kai na barau fatasku da sauran yan uwa na al'ummar garin fatasku muna da sakon jaje a bisa wannan iftila'i na tashin malamai da yi a wannan gari namu mai albarka da fatan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ubangiji ya ji kansu ya sa sun yi shahada su kuma ɗan uwanmu da ke asibiti Allah ya gaggauta ba su lafiya cikin gaggawa amin mai magana shi shugaban rediyo matankari a jihar cikin Najeriya. To madalla kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. Ƙungiyar al ta faɗi yau talata cewa Nasir al shugaban shugaban reshenta na Yemen, ya mutu a wani harin da jirgin Amurka mara matuki ya kai a makon jiya. Tun ranar Juma'a aka kai harin a birnin Mukalla mai tashar jirgin ruwa a kudu maso gabashin ƙasar. Jami'an Amurka sun faɗi jiya Litini cewa suna nazarin yiwuwar mutuwar al amma ba su bayyana ko hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA ce ta tsara harin ba. wani rahoton da aka fitar jiya litini ya nuna cewa kasashen da ake kyautata zaton yawan mutanensu zai karu sosai su ne kuma kasashen da suka fi rashin matakan fuskantar matsalolin yawan al'umma rahoton na cibiyar nazarin yawan al'umma ya jera kasashe ashirin bisa ga tsananin matsalar karuwar jama'a da suke fuskanta idan aka yi la'akari da yunwa da fatara da karancin ruwa da lalacewar muhalli da kuma damarwar siyasa. jiya litinin wasu jami'an amurka da na libya sun tabbatar cewa wasu jiragen yakin amurka biyu sun yi lagudan bama-bamai masu nauyin kilogram 225 a kasar libya inda suka auna wani tsohon jagoran kungiyar alka'ida shiyar arewacin wato afirka a hare-haren jiragen sama abinda shirin namu baki ɗaya tana da a wannan lokaci kenan sai da ranar allah su haka za mu sake dawowa da wani sabon shirin misalin karfe hudu kenan agogon najeriya da jamhuriyar nijar yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya kawo mana cikakkun labarin duniya da kuma cuba hero ne wanda ya haɗa sauti ya ba da umarni sai injiniyan mu charles hall ni bello galadanci daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiyar wa salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.